akwai alamun za a raba gari a tsakanin 'yan majalisar wakilan Najeriya da kuma takwarorinsu na majalisar dattawa a kan takun sakar da ke akwai a tsakanin majalisar dattawan da kuma fadar shugaban Najeriya. Tun bayan ƙin amincewa da Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa ta EFCC da shugaba Muhammadu Buhari ya tura wa majalisar har sau biyu ‘yan majalisar dattawan ke shan suka daga ‘yan Najeriya. Dan kwamitin kasafin kuɗi a majalisar wakilan Najeriya Honorable Shehu Sale Jau ya ce baya tare da ‘yan majalisar dattawan. Ni a matsayin ɗan majalisa mai wakilcin karamin hukuma guda biyu ba ni tare da abin da majalisar dattijai suke yi. Domin mai shugaban ƙasa ke da hurumi ya kawo, kuma ya kawo menene tsoron menene suke yi na wannan da ba za su tantance shi ba tsoron menene laihukan da suke yi mu har yanzu mu tabbatar da laihukan da aka ce an kawo na gaskiya bane saboda haka ni dai a matsayina na Alhaji Shehu Sale Rijau da wakilcin karamar hukumar Rijo da Magama ba ni tare da wannan majalisar dattijai ni ina goyon bayan shugaban Muhammadu Buhari domin mun san duk abin da wannan dattijo yake son ya kawo abu ne na gaskiya ga alama dai majalisar wakilan na shirin taka birki ga majalisar dattawan biyo bayan ƙin tantance kwamishinonin hukumar zaɓe da shugaba Muhammadu Buhari ya tura wa majalisar dattawan kamar yadda Honorable Shehu Salari Jau ya yi ƙarin bayani. Amma mu ma zai muna muna ƙoƙarin mu moving motion cewa idan aka yi wa majalisar dattijai ba ta yi ba akwai lokaci da za a bata in ta ki to a kama majalisar wakilai idan su suka yi shikenan ya zama doka so muna shirin taka majalisar da tele burki tabbas idan sun kauce ma gaskiya za mu kauce musu idan sun taka idan sun kauce ma gaskiya mu kuma za mu taka babu ruwanmu da su suna nasu muna namu so ko da muna majalisar wakilai tunda muna wakilcin al'umma ne idan muka ga sun taka gaskiya suna son su danda gaskiya don son ra'ayinsu mu kuma za mu nuna musu ba mu yarda da wannan ba. Shugaban kwamitin labarai a majalisar dattawan Honorable Aliyu Sabi Abdullahi ya ce surutan da ake yi a kansu har ma da zanga-zanga na nuna adawa da su duk ba wani bakon abu ba ne a siyasa kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. To eh, ba tsari zanga-zanga a cikin siyasa kuma sabon magana ne eh, siyasa ra'ayi ne ko me aka yi duniyan nan in dai harkar siyasa ne wani zai ce bai masa ba. Wato wannan duk bai dame ku ba surutan jama'an nan. Abin amma rabu kamar akwai alamun su ma majalisar wakilai ba su jin daɗin matakan nan da kuke ɗauka to ni ban da ban da masaniya haka mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya